wa ma sunanu salati sunnonin sallah su ba su kuma fa a ashar goma sha biyu ne a sura karatun sura fadal fatiha bayan kare fatiha sannan a yi sura wato sunna ne kun ga karancin sura wato abin nan aya uku amma ga karatu in mutum ya aya guda mai ma'ana sallah ta yi kama sura tun daga farko har ƙarshe mustahabi ne da rakatil ula wa thaniya inda ake karatun sura ga raka'a ta farko da ta biyu ga kowace sallah wannan babu shabewa kowace sallah raka'a ta farko da ta biyu akwai karatun sura kun gane ko <coughs> ah, amma mai sallah mai raka'a uku banda ta ta ƙarshe mai raka a hudu banda a na karshe babu ba da su kun gane An eh. yayi aya guda mai ma'ana ya yi tsaya ya yi ya taho da sunna eh, abin nan ba magana fassara muke ba ya yi ta kamila kamar ya ce kul huwa Allahu ahad Allahu akbar sallashi ta ba gane ya san ma'anarta ko bai san ma'anarta ba to idan mutum ya tsaga mu da ham matan ya yi sujuda wato bai yi karatu sura ba domin wannan aya ba ta tsayi da ma'anar ta kamila ba ba ma mu da bai karanta da kyau sai ce mu da hammata ne eh, eh. Eh. a'a wato makaruhi ne a tsaya wata addu'a in ba abin nan lokacin musiba ana iya yin kunuti shi ma wato bai zo ga malikiya ba ka gane a su nan suna da yana nan tafi ko Habbai.

au za da suratan bi ukhra yayi fala sujudu sahwi alai amma dai kayan abin da ba daidai ba to wal qiyamu da haku wato tsayi ga karatun fatiha shi ma sun ga karatun sura sunna ne wa sirru fi ma yusarru fihi asirtawa ga abin da ake asirta karatu gare shi asirta karatu ga dukan azhar da la'asar da biyu da guda ta ba ta ƙarshe da biyu na isha'i na ƙarshe su da yake a ko wani jarufi ma yi sharfi da abin bayyanawa inda ake bayyanawa wato inda ake bayyanawa sallar asuba da sallar jimu'a da biyu na farko ga magariba da isha'i ko ba haka ba wa kullu takbiratin sunna ko wata kabbara kuma ita ko wata kabbara guda sunna ce ba duka ba illa takbiratul ihram sai kabbara harama fa innaha farlu ita kan farilla ce in an bata babu sallah kama ta kaddama kamar yadda ya riga ya gabata wa sami Allahu liman hamida shi ma sunna ne lil imami ga limami wal munfarid da mai sallah shi kadai amma mai bi ba zai faɗi sami Allahu liman hamidahu ba sai yake rabbana wa lakal hamd wal julusul awwal haka nan zama na farko na tahiya shi ma sunna ne wa zaidu ala qadar islam min al julus thani lokacin da mutum yake tahiya sunna zaman nan na tahiya sunna ne in yayi salati in an dauki salati sunna ne zaman salati sunna ne waɗannan addu'an da mutum ke yi kamin ya ce assalamu alaikum ce saboda ka ta shi ma mustahabbi kun gane eh, saboda ka in mun ɗaya da zaman eh, zaman eh, assalamu alaikum to wato zaman sunna ne sauran zamoni kuma guda biyu ya danganta da yadda ka ɗauke kun gane to ورد المقتدي على إمامه السلام wato lokacin da limin ce assalamu alaikum kai kuma kakkar ka baka ce assalamu alaikum da ko wajen limin ka ce assalamu alaikum shi ma sunna ne wa kadhalika radduhu ala man ala yasari haka nan mai da sallama ga wanda hagu gare shi in kana ala yasari a ahad in akwai wani a akan hagunsa wasu sutirat lil imam wal fadl haka nan idan man ba cikin masallaci yake sallah ba ga fili yake sallah to ana son ya kafa wata sanda wadda ke nuna war harabin wurin sallah ko liman ko mai sallaci amma mai bi limani shi a sutura shi eh. daga abin nan daga kusa gare shi inda yake abin nan kusa ga inda yake a zagoshi don kara wani bi tsakanin inda yake a raboki da yake kawo abin da yake in yi ka kyauta ta aikin nan ba da cewa abin nan da ka in ka bar shi za a baka laifi ba ba ka zarkai ƙarfin sunna ba sun gane da sunonin sallah وزن النهار من صلى بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولقد كنت من صلى أعطي إقامة وأعطي إقامة سنة أما بعد تشكي صلى بعد sunna ce ta gajar sallah domin sai an yi ta yana yi wa a yi magana sannan a fara sallah kun a ce sunna ce ba ta cikin sallah ba kun gane kamar kiran sallah sunna ne amma bai yi karfin ikama ba don haka ta shi kiran sallah ba kowa ke yin sa ba sai ga jama'a wadda yake suna tsammanin in sun kiran sallah wani zai zo su ɗaya za su kiran sallah Ah, ko kuma mutum lokacin da yake tafiya cikin daji ko da cikin gonarsa ne ana son ya yi kiran sallah ah, amma ikama ta fi ƙarfi domin ta faru da sallah kamar ana ana ce mu mutane sallah ta yi kusa kira ne zuwa ga sallah amma wanda ta yi kusa ku daidaita kiran sallah ko ku zo kun gane ko wato akwai wani malami da ake cewa ibn kinana ya ce wanda ya barta da gangan da ki ta baki amma wannan magana mai rauni ce amma wanda ya yi tukarin cewa ba sunna na bacci shi da da ki ta domin abu ne wanda an sani da wurata nan a garba sallah eh wanda zai da sallah kawai da sallah a'a sai garin da kai ake ya ikama wanda idi ko abin nan ba a ya ikama abin ne ko sallar wuce yi in za su da jama'a ba a yi ikama sai dai farilla kawai amma kuma ko da ta ramuwa ce ko rama ga wanda yake mai sallah inda mutane ne sai ka zauku da masu kaya in mutum guda ya san masaura kun gane ana sunanta kuma ikama in lokaci ne yana da faɗi yana da yalwa wa illa ta kaɗan sunniyatuwa in ya zan kamin ka yi ikama ka kabbarta ka yi fatiha ka yi rukuni ka yi sujuddai lokaci ya fita sai ka bari ikama kun gane bayan sallah ta shigo cikin lokaci domin ka samu raka a guda cikin lokaci sallah ta ta shigo domin ya zan kama za ta sa sallah ta fita wannan kenan tsare lokaci ya fi tsare suna guda kun gane ko to eh hmm? in kana zauna ba mustahabbi ne kai kira sallah eh ko da kai kai ne an ce wanda ya kiran sallah yana mata cikin daji wato mala'iku za su yi sallah bayan sa kamar duwatsu manya manya kun eh hmm. ban ji ba ni kace wanda ya sallar da ruba eh aka kika ya tare da nafila da bayan mutuwa hmm. shi ne duk imamu ya to rashin zan sai ya inda ana yin haka nan da annabi ya yi ka ne kullum ka ga wato an ce ma annabi fasta kim kama umarta in ya san annabi an umarce shi ya tsaya kamar yadda an umarce shi to ya isa abin nan wai ya tsarawa wala ta wala ta tabi a hawa'ahu a sai kenan duk abin da an mutane sun ga kawo wanda Allah bai ce a yadda ya san sun zuciya Allah ya an wani cewa su hanyar wato raka ta ko amma a kasance a'a ga ga idrakin abin nan idrakin liman ga idrakin liman ta amirku sannan kuma abin nan ta kafa in dai ka yi rukuri tare da liman to shi nan ka samu wannan raka amma ga idirakin lokaci sai ka yi raka a guda kamila ka gane eh, raka a guda kamila ya haɗa karatun kabbara da tsayin kabbara da fatiha da sura da rukuri tashi daga rukuni da sujuddai to sannan in rana ta ce to sai a ce ka samu wannan lokaci ko ta ba da ce ka samu la'asar din ka gane ko to a ce kowane hukunci na da nashi a bambanci ana fara a kuma ya yi ya yi ya yi ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne yana abin nan wato da kuma nan na afan radiyallahu anhu an yi ikama ba zai kabbar ta sallah ba sai dai gaban sallah sun kai sun gano sun komo sun ce masa sanu zuwa sun yi daidai domin akwai hadisi wanda ya ce in wata ku sun karkace to zukatan su ba su saba a ce bai kamata ya ce Allah ta wasu garba sai ya ga sun yi daidai

akwai hadisi wanda yake la tamna'u ima Allah min buyutillah kada ta hana bayan Allah mata da gidajen Allah su ta shigo abin wata umarin na khattabi yana da wata mata sun za kina masallaci ita ma sai ta tafi sai yi nuna mata bai so yace ba don naji annabi yana cewa la tamnahu ima Allah ya an biyu su da ya kana kan ake ita kuma tana cewa ni ko yanzu kana na bugun barin ruwa saboda shi ba ki tare ka gane ko sannan kuma Aisha tana cewa da annabi ya ga abinda mata sun ka ba da ya hana su zuwa masallaci a sai ka gani ba a hana zuwa ma mace da take za ta masallaci kada ka hana ta amma nuna mata ba ka so ka to amma kuma akwai hadisin da yake mace in ta yi sallah cikin ɗakin ta za a ninka mata bisa da in ta yi cikin farfajiyar gida a ce in ta yi cikin farfajiyar gida za a ninka mata bisa in ta yi tsohon gida balle za ka yi masallaci a zamanin sahabbai mata na zuwa masallaci har ana umarnin su kada yi tashi daga maza sun sannan mutane an kwace musu dukiya sun hijira ba da abin nan da kyawu a shekarar wannan duk da ya nuna mata na zuwa masallaci amma kuma an nuna rashin zuwan su domin ba su da rinjayen mu ba ka gane amma nan gaba za su rinjaye mu eh, eh da yarbawa suna abin nan mata sanin jaya su domin abin nan galibi matan da ke ba da kuɗi wajen masallaci mata sun yi a bisa gaba ba wannan shi zai sa abu ya kankan da Hmm. haka ne haka ne kuma akwai wani abu a maka wanda babu shi a nan ka gana mu duka yan gida ne eh, ba san matar kai ba san tawa ba an san tawa an san tawa an san tawa eh, kaga ba ɗaya yake da can ba inda yake kowa ya taho bako kuma mace za ta fita yi wa hajji ka hana ta zuwa masallacin annabi akwai zama lafiya eh, ko can zai zaman ta gida ya fi ka gane to sai zai ga dawari da kuma tilas ne na hukumi ne na abin nan madina ne aisha ta wannan magana ko ba madina bane ne wato kai ya bari kama ai galibi magariba da abin a'a la'asar ce da asuba su ne rana ke rikowa ne eh, ko a zaɓi akwai isa'i ta kan yi ta kamar haka in ga wanda ya bada isa'i ka gane saboda mu eh, mace tana yin ikama in tana ita dai amma a shirke mustahabbi ne ga hakkin mace amma sunna ne ga hakkin namiji wanda ta yarda da komai sunna ce mustahabbi suna ɗauka ma makasa ɗauka har yadda hannayen ta har yadda nan ke fita ga don ga iyaka al'aura na in ta ɗauka sama har hannaye biyu sun kai ta ce wa adatun da kashi a tsarati ha in ta yi sallah sasannin ta sun kusura ne ta sake sallah kun ga wannan an ka tsananta mata wajen kusura والسورة التي بعد الفاتحة haka nan tura yadda ake karantawa bayan abin nan bayan fatiha ita ma sunna ce karanta tura daga farko har karfe mustahabbi ne amma in an karanta aya mai ma'ana kamila shi kenan wato ya an samu sunna kun gane ko wato bayan karatun fatiha wato ƙari akan fatiha shine sunna amma kuma abin nan mutum ya kawo aya ya kawo tura cikakka da shafi bar kiyamu da haka nan tsayi ga fatiha da tura sunna ne kun gane lokacin da mutum ke karatu kuma ya zan ba ya dingina da wani abu ba shi ma sunna ne a'a a'udhu billahi <laughs> karatun fatiha wajibi ne a'a ta ne abin nan um, abin da aka tare da karatun fatiha bayan karatun fatiha duk abin da ka yi inda ka kawo aya kamila wadda yake tana da ma'ana قال ko سبحان الذي أخرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى من المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الله أكبر صلى تعالى كاغاني آه، إن قاد فاتحة وللضالين قل هو الله أحد الله أكبر صلى تعالى كاغاني wajen barak rahol barak na haula ku bai san aya ka bai san aya ka ne da ba dan da ambaci inda da damir zai koma ba ka gane ha aya abin da yake yana da ma'ana kamida kamar misalin ayatul da yake tana da ajza da yawa ai ga ba sai ka cika ka ba ne eh, wato in dai an samu abu ma da hubanu a ka faɗi magana kamila shi ke nan ta gane to wato fi ma yi tsoro fi haka na afirtawa ga inda an ka a afirta ina aka ce a afirtawa wato sallolin rana da guda ta magariba da biyu na isha na ƙarfe ko ba haka ba wal jaru ma yi fihi da bayyanawa ga abin da ake bayyanawa gare shi abin da ake bayyanawa gare shi shine sallar asuba da biyu na magariba da biyu na na isha da sallar jumu'a kun fahimta ko amma abin na asirtawa ga sun ga nafilolin dare rana mustahabi da bayyana ga nafilolin dare mustahabi wata ne Allahu liman hamida haka nan mutum yake sami Allahu liman hamida in limani ne zai faɗi haka nan kawai أما أما مميزة ربنا ولك الحمد يحبو اللهم ربنا ولك الحمد هو فندقو إيه. ما يقول لا شيء ده في أحد أصدقاء سنة يعني، لما لما قالوا سنة إيه إيه, إيه. to za ka iya in shi bai iya ba amma kuma ya za ka iya sanin bai iya ba kuna kana cikin sallar ko ko ka je yana abin nan kawai yana bi kadai su hmm. eh. to <laughs> Eh? Allah ya ji wanda ya gore masa eh? shi ne ah, hamida wanda ya ce hamida hu ba da ne ne bai iya larabci ba ka gane

ka gane da turanci kana fara magana da saki ne ka ce stress kaga saki ne an kawara da shi amma da larabci wanda an kawara da shi tilas da zan da wasali wanda an ka an ka abin nan an ka tsaya a kan sa tilas zan ne wannan shi ya kai da larabci ka gane to shine abin ya yi kari ba da ne ne a abin cewa ya ba adiya domin من يستفيد فلوس اللي أكثر عن حاجات يدخل فينا يدخل أقرأ يدخل أقرأ to ba a cewa sallah ta ɓaci sai dai wanda ya yi sallama tare da liman ko ya rige liman ko sun kai tare ko kuma ya rige liman fara abin nan farawa liman ya rige shi gamawa matuƙar dai sun yi tarewa cikin sallama tare da liman sallah ta ɓaci kun gane eh zai ba rabin nan ga a can baka ga muna yi ba a to ya fi kyawo kowa ya na yi kuma ya fi kyawo ka bari sai ka tafi gida ka yi na filolin da za ka yi da dare sannan ba haka nan kai tafa yi da wuce kare an ambaci wani wani sahabi gaba ga annabi sallallahu alaihi wasallam an kace mutumin kirki ne sai ya ce sai dai baya ta hajji ka gane in an ce kai mutumin kirki ne wanda yake sai dai ba ka kaza wa ya rage ka ko eh, ko wani kafa ce ba Eh, eh wata in mutum ya yi kauliya wurin badiya ko ya badiya wurin kauliya sallah ta kyawu sai dai an hana yin haka nan wasaha in qaddamahu aw akhara qawliyahu amdan ko da daga mutum ya yi ومن أخو يرى قاداني تو mutanen da yawa kowa yana a'a in ya ga mutane sun taru irin wannan sai kowa ya yi yadda ba zai ya rage sauti kada a wahal da wasu kada a sa shi domin idan yin karatu bayyane mustahabbi ne to abin nan rashin sa shi ai wajibi ne za ka yin mustahabbi don za ka yin haram don ka don ka samu ne mutum eh, bai auna ka gane to yi eh, kwarai ko an ce in ka ga wani na laifi ka kyale shi ko yi tarewa da kai da shi duk ɗaya laifi da zai goma sa kanta da ainihin sallama ko wasu kusan da wannan ba daidai ba eh. mutum da ce mutum ya ko ne ce bai mene ne ma da abin da zai ya an ka bai bai bai abin nan bai ta hajjir ce ba su da ta hajjir ka ma fi da wani gari in ka zama sallah ka ta zai ka banci ya ta wani eh wata eh, suke mata ya eh, bin nan matukar dai an fuska da shi kenan ko nan ko da buhu ya kan shi kenan eh, eh. to sai ya rage sauti da yadda bai zai sa shi ga wani ba gwargwadon hali ai za mu kawo mu yi karancin asistawa da mafi yawan asistawa aurara wa kullu takbiratin sunnatun illa al-ula dukan kowace kabbara ita ɗai sunna guda ce saboda ka kabbarori wato abin nan kowace sunna kanta ce ba duka gaba ɗai a sunna guda ba saboda ko wanda ya bar biyu kun ga zai kabliya da an ɗauke su duka sunna guda ne wanda ya bar guda ko ya bar biyu ko ya bar uku ba zai yi ba kun ban da ko ban da ta farko ita farilla sai kamar yadda biyar gaba ta kabe su da ikirani wata shafu da an aka nan ta kiya ta ɗan biyu ta farko da ta biyu ko wani su sunna ne kun ban da ko waljulusu lahuma haka nan zama saboda su lokacin da mutum ke yin ta hira ki zan yana zaune har ya kare ta shakku ko kun fahimta wa ta qadimul haka ala surati haka dai idan mutum ba an ce karatun sura sunna bane to sai ka yi karatun fatiha sannan kai karatun sura gabatar da fatiha akan sura sunna ne kun gane ko wato wanda ya fara yin sura sannan ya yi fatiha to sai ya sake sura in bai yi ba kamar ya ba sunna ke amma ya ba ta fara ba kun gane wata tasmiyatu wa wa thalitha lil mamun wato sallama ta biyu da ta uku sunna ce lil mamun ga mai wata liman sallama guda yake yi ya ce assalamu alaikum haka liman ke yi ko mai sallaci kadai assalamu alaikum mai sallaci ɗaya ko liman haka yake yi amma mai bi sai ya karkata dama domin sallama fitina tana jin sallaman liman liman ya karkata saboda ta ce assalamu alaikum to amma ya komo wajen liman ya ce assalamu alaikum da koma wajen wanda yi yomar sallama ya markewa masa ce assalamu alaikum wannan sunna ne kun gani ban ji ba من كرر السورة للتنكيس يسجد من بعد للتنكيس wanda ya yi tura sannan ya yi fatiha an ce ya sake tura amma kuma ya yi ba'adiyya eh, ba'adiyya ba ta ba ta sallah ko shekara an kai kai ta yana nan da cikin hadari eh. in ka fa ana bin ka to yi rubutu kanun kai ana na ana jan ta ba ta ba ta an ce ba ta ba ta sallah ko da ba ta ba ba sallah ko ya ya ba da ba ta sura ne kamar an ce ka sake eh, eh, wato kenan ana kenan ya fi muni a'a wato ba sunna ɗaya an ka bari wanda ya bar sura ita sura sunna ce sai gare ta sunna bayyana wa kowa tattawa sunna saboda ka wanda ya bar sura bai yi kabliya ba har ta fita masallaci sun da shi ta eh an wannan ba sai ba banda ya sace surar wato kaga ya yi ya yi sunnonin amma kuma ya yi ƙari ga bayan fatiha shi ne an ka ce eh, ya ba adiyya da zartan su don wannan rikice amma wanda bai sake surar ba an ɗauke ta farko kenan ba fita kaga nan saboda haka wata ce kenan bai yi tura ba bai yi tsayin tura ba bai yi bayyana wa tawatartawa ba kalliya sunna uku in mutum bai yi ta ba har ya ta masallaci ko abu ya yi tsawo sallah ta ba kuma ya daina eh eh kuma ya ƙara ya ƙara abin nan ɗaya eh, eh, wato eh, kenan in bai tun da abin nan bai sunna ba sunna da sunna wato kenan sunna ce ta sunna abin kamar yanzu misalin ah, sha hukun ne ga alwala ai kaga sunna ne tajidul ma'ilahu sunna to in baka shafa ba kamar ka bar sunna biyu amma ƙarfin sunna guda ne ƙarfin sunna guda ne sabon ruwa da kunnuwa sunna ne sabon kunnuwa ba sunna to in ka yi su biyu ka samu sunna biyu amma in baka yi bafa fa lahin sunna guda ta yi eh shafa kun ba da ku hmm? to yanzu kafin nan baka yi ka yi tsura sannan ka yi fatiha to abin da suna ka yi ta bayan abin nan bayan fatiha to baka yi ba a sai ka bata kenan sunna biyu ne amma guda ke jan guda ka gane to madalla <laughs> eh. aikin da ya gabata eh, an ce to wannan in nan ka tsaya wata wannan ɗaya bai ba ta don haka an ka ce ka yi ba wani malami na ganin ba a faki badiya don ba yi takararin farilla ba wanda ya takararin farilla shi zai badiya amma da ya gamu ta ko kuma eh, dau'ul musalli ka kace ta ka gane eh ka samu dau'ul musalli akwai matsala goma sha ɗaya inda sallar liman ke bati ta mai biya ba ta bati ba ka gane ni guda ne eh. Eh. ya yi amma da kuma ya rage sunna amma in bai sa gaba ɗaya ba

karatun fatiha ba sura ba a sunna eh, tsayi gare ta ba karatun sura a sunna tsayi gare ta ba bayyana ko asirtawa yayi ka haifa ma ba wurin ku ba da ba ka yi tsoro ka kana zama abin da duk da aka ce ka zama ba muna nan tare ƙari da rage to ba ta yi kenan eh? a'a sunna uku ne karatun ne ne abin na tsayi gare ta ta bayyana to duk kayi ku a a kayi ku ba wani ku ba eh? sai kayi a wurin fa ka gane ko za ka dubi inda limon yake ko ko za ka dubi matsayinsa na sani in ka dubi matsayinsa na sani ko ko za ka yi assalamu alaikum ان کا تیسرا بیس کے دورے میں حقیقت ہے ان کو کام کے لیے کر رہا ہوں وہ بھی دکھ کا پیسہ دوسرے کارن بہت بہت میں یہ بھی تصویر ہوں دیر نہ سکے

to in abin nan ba ya koyo ya iya ba yin koyo ya iya <laughs> sata bai da kyau amma kuma eh, abin nan kuma karatu wanda yake yana tsara ma ilimi ya fi eh, shi ne wato aika addini in ka gane kana kuskure ai ka zama malami bai yawa ce ka sai kafin komi amma dai in ka gane baka sani ba ai ka zama malami kenan aiki abda a mutum ya gane bai sani ba kun gane ko wadda duk mutum ya gane eh ban sani ba to ran ya zama malami sai ya kai neman karatu kuma babu babu lokacin da za ka kai ka ce yau na iya komi sai dai wanda ya tsere wani ya ke dole shi shi kamar ya yi nisa gare shi eh. wani mutum da bai sani kuma hmm. bai hmm, Allah ya tsare mu sai gani lafiya duk tasirin mata ta ne ya zo da sallama ta biyu ba tasirin mata ta hanyar bayan ya yi sallama ta aji ta salla kamuna wasu kubara wasu su gaba ga kwaya kashi da kafa da ya tasirin ala imani yana niyyar sallama da ita ga limani wani ya ce duk tasirin mata ta ne ya zo da sallama ta uku da kafa da ya radda alaman ala imani ya yi kuma mai yarba da ita ga wanda a hagunsa in kana ala ya sa yanzu na a da raka fadiyar jama'a in ya zan hagu gare shi akwai wanda ya samu kwanalar jama'a biyan adarkar jama'a shi ne ya samu jama'a wani da ya samu koda da raka a guda ne domin ko da ke bai sallama ba ya bai sallama wa illa fa la yusannu raka da al-masbu adraka dun rakatin amma in ya wani ya tura tsaya hagu gare ka ya sami abin da bai kai raka'a ba ba a ta samu kwanalar jama'a to ba za ka sallama ba don yana yi wa ya sake da wata jama'a ya a da ka ta shafu da wata ya samu ta shafu a wata jaratan a wata jaratan sun gane ko mana wani yakan saurin tashi a hagu da mai ya kamata ya sallama da shi aka yi a hagu ba ya yi ma ba mata wata ka kyale shi ko ya fara da aka mayar masa domin wani ƙarshen sahu ya ɗan ya ɗan babu wani haku ai to in ya san can ai shi ya ya ce assalamu alaikum wannan kalimar salimi ce wanda abu gare shi ai zai yi masa sai dai wanda annan jere ce shi a wata kenan ba zai yi sallama ga wanda a can don babu wato sallama eh yi sallama ba su ke rasa ce ya a ta ko wani yi shiga amma abin nan ko an ce ba kan masa da laifi ba ana ta kuma kar ka in ya wasan da ka faki ba a kama ka da laifin ka ba sallah da gangan amma in kuma ka gane babu sallah ka yana yi sai a kama ka da wani laifi kenan wanda yi kuma ba a kai ka a'a duk abin da ka da da mantuwa ko da kuskure ba a kama ka da shi amma in ka bar musalla da mantuwa an ce ba ka da laifi ko to sannan ka tuna in ka bari ba ka bari da zan lafiya eh. to ba abin nan wannan suna abin nan ba sani ba a koya musu sai a ce ba jirgin zaka ake yi ba ba ta ake yi to ba aiki ne wanda yake zai iya bata sallah ba don aikin bai yawa ba sai dai aiki ne na jahilci eh. Eh. kuma ga babu a baya sai da tsawa da gama ne ta sallah Eh, wajibi ne a'a wato in ba su gani ba in ba su ga al'aura ba shi kuma liman bai gani ba sannan su ba ta ba shi liman ɗan ilimin ya sani ke dan wata abin nan eh, su ba su sani ba in su ba su sani ba wata abin nan akwai sallar su amma in sun sani san sallar su ta ba yana cikin matsaloli goma sha ɗaya إن أعطيني على عورة التكليف صلى الله عليه وسلم قولوا لي ثلاثة بقى تكليف على عورة صلى الله عليه وسلم ابن تيمية على عورة كان تكليف على عورة الإيمان يقول صلى الله عليه وسلم wasu mutum yana da abin da yana sallah ta bari ga mai fadi ko da biyu ya fara na wani da ya fara da fadi ya kamata abin nan ba a irgini da addini ko ni sai ba mutum yi yadda ga dama eh, wajen alkawarar suna da mara akwai wannan latifa da kuma iya akwai latifa kullum wasu ƙarfafi da ake nufi domin yan mutum ya saki cinya ta namiji al'aura ce amma katifa kullum ya kafa ba ta sallah wanda da mara da suke da ke kenan wasu shi ne ya wannan ba ko ne kamar yadda ya yi manci da dan gajeren wando ana zuwa da shi nan ba duk da gaba da ya yi makaruri amma akwai sallah ko ni da da da ko ni da mu eh an kan da abin nan uwayen fa hanya wadda ta shiga tsakanin zuwa da an gama ana ganin al'auratin tara-tara abin na al'asalla ta ba ɗauka mace ita kuma ko da jikin ta ake sanya abin nan domin ake abin nan sallar a kamisin hasi wadda yake mai cikakkar ta aka dan dan dan dan ce a wannan kakan sai don ba da kashi ina tsammanin turawa da ke sa shi don suna bashi don ba su ba su kama ruwa ne kasan bature ka bani ne wankin abin nan ma in ya taho da safe sai ya tara ruwa ga ga sun ya wanki baki ko kuri baki biyu zuwa wuri guda daga nan ke kuma ya zama ya cika baho da ruwa ya shigo da kashi ya wanka da ruwan kashi ya ta. kun ganin musulunci ya gana ima ce wata wanda ba ya musulmi ba ba ta hankalin sa ba cikakke ba ne hmm. ka aga ban sani ba amma ya kama ruwa ya kama ruwa hmm. shi ko bai kama ruwa Iri hmm. ta kama shi amma ta ta ta sallah ya zai sace ta in akwai lokaci a'a in akwai lokacin ta amma kuma abin nan babu nafila gabanin magariba don haka wani ya ce in ya riga har ya raka a ga magariba to ba zai sace ta ba in kam eh, in in in in hasal al-maghrib fard kammala maghrib kaza sala kaza sala ta jari ya ne hasal balla ne ba eh. hmm. yanzu ba ka san kowa ce ba sai ka sai ka yi a su ah, ba amma abubuwan da zamu to sai ka sai ka sake sai ka dai kawai mu ƙara da wani